Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata, ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin. Rasha na daukan sojojin Afghanistan na musamman aiki don taya su yin yaki a Ukraine. Hukumomi a India sun ce sun kama mutane tara da ake zargin suna da alaka da rugujewar gada a jihar Gujarat. kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa shugabannin tsaro a Najeriya sun kira da a kwantar da hankali biyo bayan rashin tasirin sanarwar da ofishin jakadancin amurka ya fitar akwai abun mamaki yadda kasar amerika ta yi wa'annan sanarwar ta kuma ɗauki matakai ta fitar da ma'aikatunta sannan har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba haka kuma za a ji cewa jarabacce na ya koma ga ubangiji ka ci gaba da ɗaura wanda ya mutu karya ka san ma na bala'in wannan duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan sai a kasance da mu domin jin cikakkun rahotannin namu kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labarin duniya. Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin inda ta yi ta auna muhimman ababen more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a kif da sauran yankuna hare sun zo ne kwana biyu bayan da rasha ta yi zargin cewa ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun baharu magajin garin kif vitali klitschko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katse wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi arba'in. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ministan harkokin wajen Ukraine dmitry Kuleba ya yi Allah wadai da hare-haren inda ya rubuta cewa wani rukuni na makamai masu linzami na Rasha sun kai hari kan muhimman ababen more rayuwa na Ukraine. Maimakon fada a fagen daga, Rasha na fada da fararen hula. Kar a goyi bayan wannan hari ta wajen kiransa martani. rasha ta yi hakan ne saboda har yanzu tana da makamai masu linzami da kuma niyyar kashe 'yan ukraine a halin da ake ciki kuma sojojin afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin amurka sannan suka tsere zuwa iran bayan ficewar amurka a bara yanzu sojojin rasha ne ke ɗaukar su aiki don yin yaƙi a ukraine kamar yadda wasu tsaffin janar-janar guda uku na afghanistan suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press sun ce rashawa na son jawo hankalin dubban tsaffin kwamandojin afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar kasashen waje tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala biyar a wata da alkawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su gida zuwa ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun taliban ba sa son zuwa yin faɗan amma ba su da wani zaɓi in ji ɗaya daga cikin janar-janar ɗan abdurrauf argandiwal ya ƙara da cewa kwamandojin a iran guda goma sha biyu waɗanda ya aikewa da saƙon tes sun fi tsoron korar su suna tambaya ta ina mafita me ya kamata mu idan muka koma afghanistan 'yan taliban za su kashe mu hukumomi a india sun ce sun kama mutane tara da ake zargi da alaka da rugujewar gada a jihar gujarat da ke yammacin kasar lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 134 a cewar 'yan sanda waɗanda aka kama sun hada da ma'aikatan kamfanin da ke gudanar da aikin gadar wadda aka yi wa wasu gyare-gyare kwanan nan 'yan sanda sun ce akwai yiwuwar kama wasu ƙarin mutane hukumomin ƙasar sun ce sun fara wata tuhuma kan kamfanin da ke kula da gadar oreva group ta yiwuwar aikata laifin kisan kai. yana jima kaɗan hanifar sake da labarai amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda biyo bayan taron majalisar tsaro da shugaba muhammadu buhari jagoranta dangane da gargaɗin da ofishin jakadancin amurka yi na cewa akwai yiwuwar fuskantar harin ta'addanci a birnin abuja yanzu haka shugabannin tsaron ƙasa sun ba tabbaci kan matakin da suka ɗauka ga rahoton hassan mai na kaina New and Nigerians should go about their normal duties as forces and all babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan general loke rabo ke kara tabbatarwa 'yan najeriya cewar kar su damu kuma su ci gaba da hada-hadar su na yau da kullum domin sojoji da sauran jami'an tsaro na cikin shirin ko ta kwana don tsare ƙasa da ma 'yan ƙasar. General Irabo wanda ke magana jim kaɗan bayan taron majalisar tsaro da shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranta a jiya dangane da gargaɗin da Amurka ta yi cewar akwai yiwuwar kawo abuja babban birnin kasar harin ta'addanci kamfanin da ke bincike kan shanin tsaro a najeriya wato beacon consultant da ke fidda rahotanni kan shanin tsaro a kasar kowane wata na tambayi jagoran wannan kamfani dr kabiru adamu ko su ma bincikensu ya gano da kwai wannan matsala? Bincikenmu da kokarin da muka yi na gano dalili da tushen wannan sanarwar a gaskiya har yanzu ba mu gano ba. Na ɗaya kenan na biyu babu alamar cewa su hukumomi na Najeriya an shigar da su cikin uh, wannan tafiyar misali ba da sanin su ba ita kasar Amerika ta hitar da wannan sanarwa. To ina gani akwai buƙatar ita gwamnatin Najeriya ta fahimci wannan kuma ta ɗau mataki don kar ta bari wayansu ƙasashe su zo yi mata ƙasalanda babu ƙasar da za ta yarda ma haka nan ya kamata ta a fara da gayyatan shi ambassador na kasar america da ke nan abuja nigeria a yi mai tambayoyi kuma a kira sauran kasashe wayanda suke da fada da aji da ita wato ministry na foreign affairs kenan su ba su umarni da ka'idoji na yadda za su gudanar da harkokinsu tun daga an shigo gangara na zaɓe yanzu Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a jami'ar Abuja ga yadda yake kallon wannan al'amari. Ta maganar tsaro tana da kulleleliya da yawa tana da wahalar fahimta a lokaci ɗaya haka kawai saboda na farko dai da wanda suke son su yi barna da kuma wanda suke neman masu barna duka suna bin abubuwansa a cikin sirri ba a haka kawai ake faɗan abu ba to amma a gaskiya akwai abun mamaki yanda ƙasar amerika ta yi wa'annan sanarwar ta kuma ɗauki matakai ta fitar da ma'aikatunta sannan kuma binciken wato su hukumomin tsaro na najeriya har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba to zai iya zamana cewa wato inda amerika ta samu bayanan nata ko daidai ne ko ba daidai ba ne watakila zai iya zama ba daidai ba to amma kuma a tsarin tsaro inda ka tabbatar da inda ka samu bayanan ko da ya zamana ba daidai ba ne sai ka ɗau matakin ya kamata hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a da Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga hani fata da kashi na biyu na labaran duniya. Ranar Talata takwas ga watan Nuwamba Amurkawa za su je rumfunan zaɓe domin kaɗa kura a zaben da zai tantance jam'iyyar da za ta riƙe majalisar wakilai da ta dattijai na tsawon shekaru biyu masu zuwa. sannan kuma za ta cike mukaman majalisun dokoki da nazartarwa da ma na jihohi. Idan tarihi zai maimaita kansa, mai yiwuwa ne kaɗan daga cikin Amurkawa baligai da suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su yi hakan a zahiri, watakila ƙasa da rabi. Ƙuri'an jin ra'ayin jama'a na cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a watan Agusta ta gano cewa kashi 36 cikin ɗari na masu kaɗa ƙuri'a ne kawai suka ce sun yi tunani sosai kan zaben da ke tafe. Kasan Amurka da za su kada ƙuri'a na iya zama tsofaffi kuma ƙasa da adadin mutanen ƙasar da ya kamata su kaɗa alƙalumar na Pew sun gano cewa kashi 50 cikin ɗari na masu kada ƙuri'a masu shekaru 65 ko sama da haka sun yi tunani sosai kan zaben idan aka kwatanta da kashi 20 cikin 100 na waɗanda ke tsakanin shekaru 18 zuwa 29. Wani sabon binciken ra'ayin jama'a na duniya da aka yi kan mutane a ƙasashe 25 ya nuna an samu raguwar goyon baya da ake baiwa ƙasar Sin, ko da yake har yanzu 'yan Afirka na ganin China da mutunci. inda ita da Amurka ke neman yin tasiri. Binciken da kungiyar YouGov Cambridge Globalism Project mai kwata a Birtaniya ta gudanar a tsakanin watan Agusta zuwa Satumba na wannan shekara, inda aka gudanar da zaben mutane kusan dubu ɗaya a kowane ƙasa, ciki har da manyan ƙasashe guda uku na Afirka, Najeriya, Kenya da Afirka ta Kudu. A binciken an tambayi mutane ra'ayoyinsu game da China, Amurka da Taiwan. Alƙaliman sun nuna cewa a ƙasashen yammacin duniya goyon bayan da ake bai wa ƙasar sun ya ragu matuƙa a cikin shekaru hudu da suka gabata. Ɗaya daga cikin dalilan hakan na iya zama annobar corona. labaran duniya kenan aka saura daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla babban dogarin tsohon shugaban kasar najeriya marigayi janar sani abacha kuma dan takarar shugabancin kasar karkashin inuwar jam'iyyar action alliance a zaben shekara ta 2023 da ke tafi ya ce tsoron da aka cusa a zukatan wasu daga cikin 'yan kasuwa da attajirai a najeriya shi ne ya hana su yin magana dangane da batun kudaden da ake cewa wai shugaba a baci ya a bankunan kasashen duniya a hira da wakilinmu na kano muhammad ibrahim kwari mejo al-mustapha ya ce kokarin bata baci suna ne ya sanya ake ci gaba da alakanta shi da waɗancan kuɗaɗe shekaru 22 bayan mutuwarsa. Jana Bacci nan ya koma ga Ubangiji. ka ci gaba da ɗaura wanda ya mutu ƙarya ka san na bala'in wannan duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan wannan daban lokacin da za a sa najeriya ah, takunkumi muna daga cikin wanda aka tura don a sanda lokacin da jana abaci hawa mulki libya ta cika shekara goma sha ɗaya da takunkumi to amma sai kaya suka fi arha a libya akan kasashen turai in ka ketare teku ka tafi kamar irin su Eh, eh, italy da sauransu sai ake yaya gaddafi ya yi haka nan an sa takunkumi ko makaya fa arha a wurinku to sai ake so najeriya ta kwaikwaya ni nan na daga cikin wanda suka je a libya kuma manya-manyan nasu da na tsaro da na tattalin arzikin ƙasa da foreign minister su wannan uku su suka tarbe mu kuma na san me muka gano muka dawo najeriya shi da aka karasa najeriya takunkumi na biyu tom ikimi shine ministan kasar waje na najeriya ya zo ya yi magana sai janaba ce ceto ya kamata da sarakuna da waɗansu wanda suke su manya ne na kudu na arewa a tara su su san aina mai najeriya take ciki za a sa takunkumi ta haka ne wannan hikimar cewa ba da kuɗi ga 'yan kasuwa na kudu da na arewa wanda suna da masana'antu da industry industry su a bar kuɗi a hannunsu sai su sa a bankunansu takunkumi gwamnati aka sawa to su sai su rika shigo da ma'adanai kuma cikin rahusa saboda talaka ba zai ci azaba ba da wannan niyyar ne a bace ya basu da na a bace ya mutu ina kudin wani an raba ina kuɗin wani an zo ana dawowa da shi ina kuɗin wani yana na yanzu an shigo da shi don a ci gaba da bata masa suna saboda akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan da ya gabata har gobe shi bai yafe a bace ba don a bace ne ya kulle shi akan magana juyin mulki wannan shine gaskiya shi wannan kuɗin da ake in za ka buɗe account a waje kana sa hannu ko baka sa hannu in kana daukan takarda ka rubuta sunanka ka ce ga adireshin ka kana dangwala hannu ka yi tamfirintin to ina na abacha abacha ya taba zuwa daga cikin wannan bankunan ya taba zuwa tun da ya hau shugaban kasa kaga ya motsa bai taba zuwa ba iyakacin shi maka da indiya da pakistan ya je ya dawo farkon hawansa shi ma wannan shawara ce daga gare mu saboda ya hau mulkin maka ce gara ka tashi ka bar filan ka yi wannan tafiya akwai aiki da za a yi wanda ya shafi canja waɗansu abubuwa na tsaro ya shafi ofishinka akwai inda mu muke so a faffasa akwai abubuwan da za a sa ni ne na yi wannan banda wannan tafiyar kaji ya sake wata tafiya iyakacinsa ko ya je liberia ko ya je ya je south africa shi ma kwana ɗaya biyu ya dawo ko ka ji ya je sierra leone haka kwana ɗaya da aka dawo da tijan kaba ko gambia irin wa'annan ba da nan bai taba zuwa ko ina ba shekara hudu da wata bakwai kawai aiki ake so ko local banki na nigeria an za ka bude account ai sai ka sa hannu ai sai an dangwala ai sai an san inda kuɗin yake ai sai ka san bankin sai an san account na bankin to ni kawai ce masa na yi duk wanda ya ce shi a bacci ne ya buɗe account to ku kawo wannan hujjan ku nuna 'yan najeriya ranka daɗe amma me kake ganin ya hana su waɗannan 'yan kasuwa ta kila da general abacha ya yi hikima ta wannan hikima ta hannunsu me yasa kake ganin ba su iya fitowa sun wanke abacha batun yanzu shekara 20 da ɗoriya ana cewa abacha lutz akwai wani babba daga cikin 'yan kasuwan nan da ni na yau magana ina cikin prison ma da na je an yi wannan an je an ɗauke muhammad abacha daga kirikiri an kai shi kuje suna matsa masa ya faɗa abin da ba haka ba dan dai a ɓata sunan baban shi saboda ya kulle wancan mutumin mulkin nan da ya na shekara takwas duk mutanen nan da aka sa wayannan abubuwa da su sai da ya kuntata musu in ka fitar magana ta taimaki jana abacha kai kuma za ka gama yawo to har yanzu wannan tsoron yana nan Mejo Al-Mustapha kenan a hirarsu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. A nan Washington DC agogon muna cewa karfe 1 da minti 16 na dare yanzu kuma sai shirin Saka mai wuya. Jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. idan allah ya kai mana rai shekarar 2023 najeriya tana son ta gudanar da wasu manyan ayyuka guda biyu a farko farkon shekara wato gudanar da babban zaɓe a cikin watan fabrairu da kuma gudanar da kidar jama'a a cikin watan afrilu duk na wannan shekara din adan allah ya kai mu to ita dai hukumar kidar ta jama'a ta najeriya ta riga ta fayyace cewa a wannan karo ba za ta tambayi najeriya ko 'yan najeriya addinin su ko kabilar ba a lokacin da ake wannan kudaya din amma kun san cewa maganar addini da kabilanci kam suna ci gaba da tasiri a harkokin zaɓe da siyasa. To ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Jolly tsohon shugaban matasan Krista a Najeriya da musulmin da Krista akwai mutane malaman da suke kawo rashin zaman lafiya a kasanmu Najeriya. Kuma wayannan malaman ba su da cikakken ilimin addini, ba su da basira, ba su da fahimta. suna fatar da mabiyansu suna sa musu ra'ayi wanda bai cancanta ba na biyu kuma rashin adalci shugabanninmu na gwamnati ba su so su taimaka su adalci ga duk kabilu da kuma addinai aka zaben mutum a matsayi su ce shi addinin shi kaɗai ya gani ko aikin contract ko appointment ko wani abu sai su ba addinin su kaɗai sunana imam dr muhammad nuraini ashir game da wannan batu na wa ya fi amfani da addini wajen zaje zaune tsaye a duniya ga baki da danganta ina kake in kana bangaren arewa wani gaba gaba kana nan za ga suke amfani da addini suke cin zarafin waɗanda yake ma ba addini su ɗaya ba haka zalika ko koma yammacin duniya za ka samu wanda yake suna amfani da addini suna cin zarafin mutane saboda ka a wajena kowane bangare na da irin nashi abin da ya fi dacewa shine mu haɗa karfi da dantse kowane addini ya yaƙi waɗannan ɓata gari da gurɓatattu wanda ba addinin ba ne suna amfani da addini domin ɓata sunan mabiya addinai a bayan kasa. kan wannan ne muka ga cewa musamman shi magana addini ne ya kamata mu dube ta mu ga kuma yadda take shafar waɗannan abubuwa irin zaɓe da kuma ƙidaya da sauran rayuwar yau da kullum a wata tafiya da allah ya yi a najeriya kwanan baya na samu zama da shehu na malamai guda biyu na kiristanci da kuma addinin musulunci domin tattauna yadda ake samun wannan sabanin ra'ayoyi kan abubuwa da dama da suka shafi addinin nasu guda biyu mun gayyato shek bashir adamu aliyu mai wakiltar majalisar musulunci ta najeriya da kuma evangelist musa misal mai wakiltar kungiyar kiristocin najeriya wato kan tambayar mu ta farko ga su na malaman shine me yasa wannan addinai biyu suke cin karo da juna abubuwa da dama na yau da kullum a Najeriya ne to um, injina bashir bari in fara da kai me yasa da musulunci da kiristoci suke yawa samun cece kuce me yasa uh, suke samun rashin fahimta ne ko rigingimu na me asalin su saboda me suke samun wannan matsaloli to jama'a Salamu alaikum suna na Musa Misal shugaban matasa na Kristoci na jihohin Arewa da Abuja. A matsaloli da Kristoci suke samu musamman da 'yan uwa mazauna musulmai a ƙasa tamu ta Najeriya akwai abubuwa da dama. Akwai rashin fahimta wanda muke samuwa da juna. Hmm. Musamman akwai wasu abubuwa wadda idan aka yi shi sai shi krista zai gani kamar cewa kamar me kamar an musguna masa eh kamar waɗannan abubuwa ah, na farko akwai wasu irin ababe ah, kamar mu a arewa mun sani mun da muna zama tare amma za ka ga cewa ana yawan kiran mu arna kafirai da wasu abubuwa to irin waɗannan abubuwan idan aka kira mutum yakan musgune kan ji kaman kamar ransa zai fita domin abu ne wanda yake gani in an ce masa kafiri ya ga shi kuma mai addini ne shi ba kafiri ba ne mm-hmm. in aka ce masa arne sai ya ga shi ba arne ba ne shi mai addini ne to wannan abubuwan yana yana cimma ma krista rai musamman a arewa mm. domin mu a arewa muke amfani da kalma ta hausa to da zaran an gaya mana mun ga mun zamantakewa tare mun girma tare sa'annan ni kuma ni ina ga ina da addini kuma muna muna zancen cewa Allah ɗaya ne muna zancen cewa mun yadda da da annabi da waɗannan abubuwan sai a zo a ce min arne to da an zaci an gaya min wannan zancen arne din sai na ji raina ya ɓaci. Me ka fahimta daga ma'ana arne? To abin da na fahimta daga ma'anan arne shine wato kamar mutumin marar addini wanda ka abin kyama to da zaran an ce min abin kyama marar addini mm. sai ji na tsani mutumin sai ji mutumin ba na kaunarsa mm. saboda ya musgunta min ya nuna min ni marar addini to kaunarsa ma sai ta ragu daga cikin zuciya. to bari mu yi shimfiɗa. To ah, bari in ji a karmaka um, injina bashir adamu aliyu kai a naka gefe me yake janyo wannan cici kuce tsakanin manyan addinan nan guda biyu na musulmi da kirista to amsa akwai dunkule akwai mai dan fadi a dunkule rashin bin karantarwa addini addini wani cikin gaba daya duka biyu addinin musulunci addinin kirista mm. sun ka dauki asasin su sun hadu akan abubuwa wanda su ne asasi abin da ya hada mu fa ya fa abin da ya raba mu mun haɗu akan yadda da ubangiji subhanahu wataala mm. wanda yake jigon addinin gaba daya annabi isa alayhi salam bangaren su mm. mu kuma yanzu misali dana ma sunansa isa kuma babu musulmin da zama musulmi sai ya girmama annabi isa ya girmama matsayinsa da haka da a ce kuma sannan manya-manyan karantarwa addinin maganan cewa kar a haɗa Allah da wani gaba ɗaya mun haɗa kansa maganan cewa kar a yi kisan kai kar a yi zina kar a yi kaza kar a yi kaza saboda haka asasin abinda addinin ya koyar namu da nasu muna eh, ba bambanci da yawa bambanci na da a gefe yana nan amma dai asasin an haɗu to rashin tsayawa akan wannan sannan da kuma fito da abin da yake shi kuma ba shi ne wato yake ah, a kan gaba ba mm. a sa shi a gaba da haka a dunkule rashin tsayawa karanta addini misali amma me me zaka ce kan magana da na cewa ana kiran su arna ana kiran su kafirai da sauransu a ni kamar nace a dunkule eh. ni a wurina wannan akwai wannan din kamar yadda ya faɗa la'alla a wasu wurare da sauransu amma wannan ba shi ne ba daɗi an shi eh, ba shi ne asasin matsala eh. ba sannan kuma ya danganta kamar yadda ya faɗa yadda ya ambata misali da wannan sigar ne ba waki mutum ya ce a masa ba daidai ba amma wato wani lokaci amfani da yare yawanci wannan yana faruwa ne tsakanin jahilai wanda ba su da ilimi amma kana magana wanda ke da ilimi na addini da sani na fahimta ta addini ba wannan ne matsalar ba ni a fahimta ta wanda suke kawo wannan cece ku ce tsakanin addinai guda biyu a ƙasar nan akwai mutane da suke cewa waɗannan addinan guda biyu sun cika son kansu kowa dai abin da ya dame shi shi ya dame shi mm. ba ruwan shi da abin da zai sa shi dan uwan shi tunda kuma Allah ya ce dole mu zauna ƙasar nan tare mm. shi ko dole a samu yadda za a zauna tare mm. ka yarda cewa addinan nan guda biyu kowa ta kansa yake bai damu da abin da yake faruwa da ɗaya ba wallahi eh, wannan yana daga ciki yana daga ciki cewa a mance da me zai biyo baya kowa ya gani cewa kawai bangaren sa ko maslaha sa yake kasa fahimta cewa maslaha ta gaba ɗaya ce kamar yanzu tsaro kai hmm. ba za a zauna lafiya ba dole sai kwaya ya zauna lafiya ba mutum ɗaya ne bane haka nan misali yanzu aka tunzura al'umma lokacin za a tunzura wata da ni aka fusata na tunzura ta suka fito to kuma abin da zai biyo baya kuma ba zan iya control ɗinsa ba zai dawo hakaina kaina saboda haka gaskiya ne in har za a kyale kawai a tafi da ka hmm. a rika kallon wani bangare amma babban abin da yake akwai shine wato ba ma bambance abin da ke alaka da addini da abin da kuma wato ake amfani da addini wurin cin masa sau da yawa kabilanci hmm. sau da yawa siyasa sau da wata rigingimu na tsakanin wasu al'umma na tsakaninsu ko ta kasuwanci ko na da sauransu makwabtaka da sauransu su suke haɗa rigima ba addinin ba amma saboda addinin shine platform shine inda mutane suke samun yawo dandali mm. sai amfani da wannan damar a izauta maimakon su malamai su jago saka barki ko su jagorori su saka barki mm. sai zama sun sake ko sun taya a cikin wannan. to madalla to um, malam musa misal ka yadda cewa addinan nan guda biyu kowa ya koma gefe abin da yake sha'awarsa da ta mutanensa kawai damu da shi ko bala'uka suka faɗi ko kashe-kashe aka yi wasu sai kaga 'yan baya mutanensu aka taɓa ma ɗayan baya magana eto malam aliyu kamar yadda ka yi magana gaskiya ne domin ka ga addinan nan da ka ga kowa ya zo da irin karantarsuwa da kuma irin yadda suka samu suwa da cikin littattafai da suka zo da su a idan muka duba cikin littafin injila wanda mu muke suwa mm. an ce ka kaunaci wanda yake kusa da kai wanda kuma an fi son wanda yake zama wanda dan ikkilisiya dan ikkilisiya shine wanda kuke mu jami'a ɗaya to idan ka kalli wannan gefen in an zo zancen kauna ne to kaga dole za ka dubi wanda kake mu jami'a ɗaya wanda kuke zuwa coci ɗaya da shi wannan shine mutumin da na farko da za ka kaunace shi amma na idan muka zuba wata kissa kuma na annabi isa da ya magana a game da cewa ka kaunaci makwabshinka makwabshinka shine inda shi ya hurta ce makwabshinka shine mutumin da ya ji kanka a lokacin da kake damuwa a lokacin da kake matsala wannan shine makwabshinka so yanzu kai eh, yawan maganganun zargi da kirayen sunan da baya da kyau ne kawai kake jin asanadin wannan rashin jituwa ko akwai wani abu daban To madalla, to wannan shine karshen kashen farko na muhawarar don ka fara kawo muku dangane da sabanin ra'ayoyi ta addinanci da ake samu a tsakanin 'yan Najeriya yayin da ake tunkarar zaɓe da kuma kidar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. To idan Allah kai mu rana wace za mu kawo muku kashi na biyu inda za mu ji cewa shin me yake batawa wa kiristoci rai game da kalamar kafiri ko arna. Sannan kuma ita kaɗai ce abin da ke bata musu rai daga wajen 'yan uwansu musulmi sannan kuma idan aka duba ɓanni da aka yi ta tashe-tashen hankula wanne ne daga cikin mabiya wannan addinai guda biyu suka fi yin asarar rayukan mutane musulmi ne ko kiristoci ba da bayan haka ya za mu ji shin boko haram da kungiyoyin 'yan ta'adda da sauransu in sun je kai hari suka bambanta waɗannan addinan guda biyu yanzu kan bari mu tsaya nan mu yi godiya ga su namu wato shak bashir adamu aliyu da kuma evangelist musa misal a kan lokacin da suka dauka suka karbi gayyata mu domin yin wannan muhawara a madadinsu da kuma nasiru adamu da kai da ya taimaka wajen hada hancinsu su ne aliyu mustapha sokoto a washington dc a lafiya adalla to a gaida malamai don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Takaice Rasha ta tsananta kai hare-hare a wasu biranen Ukraine a jiya Litinin da ta yi ta auna muhimman abubuwan more rayuwa tare da katse wutar lantarki da ruwan sha a Kiev da sauran yankuna. Hare-haren sun zo ne kwana guda bayan da Rasha ta yi zargin cewa Ukraine ta kai hari kan jiragen ruwanta na tekun Baharam. magajin garin kif vitali kleshko ya ce hare-haren da aka kai a babban birnin kasar sun katsa wutar lantarki da ruwan sha a sassan birnin lamarin da ya sa fiye da kashi 80 na mazauna birnin suka rasa ruwan sha zuwa dare adadin ya ragu zuwa kashi 40 sojojin afghanistan na musamman da suka yi yaƙi tare da sojojin amurka sannan suka tsere zuwa iran bayan ficewar amurka a bara yanzu sojojin rasha ke daukar su aiki don yin yaki a ukraine kamar yadda wasu tsofin janar-janar guda uku na afghanistan suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press sun ce rashawa na son jawo hankalin dubban tsofin kwamandojin afghanistan zuwa cikin abin da suke kira rundunar kasashen waje tare da ta yin ingantacciyar rayuwa da albashin dala dubu ɗaya da ɗari biyar a wata da alƙawuran mafaka ga su da danginsu don gujewa maida su zuwa gida ga abin da yawansu suka yi zaton mutuwa ce a hannun taliban to madalla gaishe ki masu sauraro anan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a sake sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Carol. nisar fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai an jima da hantsi. Salamu alaikum.